wanda aka gayyata amma aka kira ta aka ce ana neman ta a wannan ofis din ta je ka gane bata je ba wanda shi shugaban ka gane gurin ne ya zo yana faɗa a wata interview da aka mai a freedom radio eh. sai bayan sati biyu ko sati uku ne ba zan iya um, tuna wato lokacin ta neman eh. lokacin da ya faɗa ba sannan ta zo da ta zo kuma ta yi musu rashin kunya har ta zazzagi wani a cikin manya-manyan gurin amma assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana abdullahi sharif gaya wanda aka fi sani da abdullahi gaya ko za mu iya sanin sunan ka san dan manta da kai ai ba ta taɓa manta da ni ba ne ok eh da Allah daga wani bangaren amma abin da ke so mu tambaye ka sorry kafin in gaya ma sunana yana ji sharif ya fito a sunan ka kai sunana abdullahi sharif gaya mahaifina sunan shi sharif ok to sharu ah ne eh? ok to ko kana bakin ciki ne sunana jinin sharifai ne ne ka tambaye ni sunana malam akhar makallahu ustaz abdulaziz shu'aibu ali wanda aka fi sani da abdul sahir malam ali eh malam ali eh na kwana sa'in ba okay masha Allah mm. a ah, malam ali dole ka hakuri da shi zamu kira ka saboda da shi muka san ka da shi zamu ci gaba da kiran ka eh. har yau mata dani Eh. ina so ka dan bani dan takaitaccen tarihin kamalan ali <laughs> okay sunan abdulaziz shaibu mm. Na haife na a kano na ya karatu na a kano mm. na ya aure na a kano ina da Ya uku alhamdulillah uku zuwait eh. yanzu kana da ya uku Ya uku mace ɗaya maza biyu masha Allah mm. Allah ubangiji ya raya su kuma Allah ya sa ka si halin mara kyau eh abin Allah shirya mana zuri'a a damu ga baki daya amin ya Allah Allah ya sa kai kana haihuwa ba a wannan ba ina da yaya ne ma ah, eh ina da yayan yayi da yayan kanni kuma dai family mu ba juya eh ni Abdul ga in kace mun kana da yaya ba mun mamaki bane a gona kamar ya we are in 21st century zan kace mun kana da yaya ba wani abu ne ba irin ku yaran yanzu kun fara kyakkyara sai abin da aka gani ina jinka kai san da kake kira daga naka ajiye na a mu lokacin da muka kekera tun zamanin Sardauna Oke, mun kuma zamanin tafa a balewa mu <laughs> kekera. Ku zamanin Emele Jonathan ka zo. akwai za mu shiga cikin tambayoyi tambayoyin mu suna da ɗan yawa yawa zan dole za ka an samu nasu eh? idan ka mun tambayar da bata mun ba sai na barar da kai abin har da haka sai na naushe ka ina so ya aka ka tsinci kanka a kani kaniwood kuma eh ya aka ka tsinci kanka a kani ina zuwa ba yi yanzu an duba arewa 24 ba a fina-finan ka a so a wannan arewa 24 ka ce da dai sauran gidajen da a kai mini ya aka tsinci na arewa 24 to ya aka gaya ma amma kaniwood ya aka ka fara fim ya aka na fara fim eh to ai yanzu ba dan fim bane ba kamar tambaya abin da zo magana ba dan fim din ba dalilin da yasa ba dan muna so ka ya akai ka fara ma fim din har ka ma zo ka fita daga fim din ina so ka faɗa min yadda aka fara fim din to yadda aka na fara fim eh. wato kaji abin da ya faru ka faɗa min ya akai ka tsinci kanka ka fara fim aka san ka a fim dan ni ma a fim na san ka kuma majoritin mutane da yawa a fim suka san ka hmm. kuma har yanzu ke saka goge wannan abun ba eh ba zan goge ba Me bi sai nan gaba in ma za ka goge ba ba zai ma gogo ba to shine nace ya aka katsanci kanka a kani okay yadda aka nanci kaina a fim hmm. wato akwai wata sister na hmm. sunanta Jamila ita wato kawar rikayya da wayya ce eh. wata ran naje gidanta like na sa kai haka kananan kaya ne ba zan manta ba sai suna ta da rikaya da waya mm. sai ita yaya ta wasu take cewa kai amma abdulaziz za ka yi kyau da fim mm. jaruman fim mm. sai na ce mata fim kuma ta ce na ce ni Allah raba ni da fim a saboda a lokacin duk wanda ya sani da alhamdulillah ni hafizin qur'ani ne irin ina da ɗalibai ina koyarwa kaza kaza kaza malam abdulaziz sama malam abdulaziz kasa sai nake ganin ai ba zan yi fim ba da sauransu irin fuskanta da ni a wancan lokacin hmm. to kuma daga baya ban sani kawai dai har kawai sai na gana fara fim shikenan na zo akwai wata waka hamdiya sai ta hmm. haɗa da Rikaida waya to Rikaida za ta yi wata waka sunan waka hamdiya hmm. ina je waka ta yi trending sosai an arska ta sosai a arewacin to da ni da sunu abdullahi sigar zalimi ko su musbawa fara muka je muka yi wannan waka ta hamdiya to daga wannan waka ta hamdiya shine sai R24 suka kira ni muka fara kwana casa'in na fahimta hmm. akwai uh, wani dan abubuwa da suka faru kafin mu zo na karshe karshen akwai dakatarwa da aka ce masana'antar kano ta yi maka hmm. to akwai mutane da yawa wayanda barance ba su sani ba hmm. amma an ce karin me yake cewa karin uh, bayani yana da daɗi ko in maybe ni na sani wata ta sani wasu sani wasu ba sani ba mm. me ya janyo wannan aka ce an dakatar da kai na shekara biyu wannan kusan abu ne idan ka ce wasu sun sani wasu sani ba wato wani video clip ne na yi mm. na yi shi kamar ta hanyar faɗakarwa na mm. wa 'yan mata irin yadda samari iri na irin ka irin mutane da yawa ka gane suke yano ka dai gane ba na ce kana ko ina yi ba ina nufin samari a na suke wani abu you know saboda su dan yi wa 'yan mata abin da bai kamata ba so sai ne amfani da kaina ka gane da kuma ka fito a matsayin na fito kamar da film sai na dan mm. yi wannan acting din yadda irin samari suke wa mata da yadda mm. abu yake karkewa da karshe in mace ta ta ce ka aure ta ka nuna mata kai a yanzu kana da yan wata zaka aura yan mm. mutunci ka dai irin yadda maza suke yaudaran mata so sai ne wannan abin sai na wato practicing nashi a karan kaina Uh, su kuma ban sani ba fahimta ne ba su yi ba ko sun fahimta kawai dai san zuciya ne i don't know dai film ne drama ne to mm. duk dan drama ne mm. which is akwai wadda aka gayyata eh. amma aka kira ta aka ce ana neman ta a wannan office ɗin ta je ka gane bata je ba wanda shi shugaban ka gane wurin ne ya zo yana faɗa a wata interview da aka mai a da biyu. Eh. sai bayan sati biyu ko sati uku ne ba zan iya um, tuna wato lokacin neman lokacin da ya fi ba sannan ta zo da ta zo kuma ta yi musu rashin kunya har ta zazzagi wani a cikin manya-manyan gurin ba ka tunanin ko a lokacin da kafin da aka gayyace ta din ai kamar na dan saurari abin kamar an ce ba ta nan ne me bi ko ta yi magana ta ba da excuse cewa ba ta nan ni ma na ba ni ma na ba da excuse a wannan lokacin na ba da excuse ce ban da lafiya wanda ya kira ni a waya ya ce mini in zo ana nema na shi na kirawo har text message na mai na ce mai ban da lafiya ina kwance a asibiti ka gane mhm. amma da yake Allah ya so ni da rahama kuma sai aka ce amma ya Allah ya so ka da rahama da baka cikin rahama ubangiji ai kullum a cikin rahama ubangiji muke ai to ai ka ce ka ce Allah ya so ka da rahama mhm. to me kake nufi da da kake ciki baka cikin rahama ubangiji cikin rahama ubangiji wanda suke ciki ba sa cikin rahama ubangiji kenan wannan kuma ka ka faɗa To ai magana kai ne sai ka fayyace mu. Kawai da Allah ya son da rahama shi sai aka dakatar da ni. Ai da wani lokacin, mm. ai wani hannu ga Allah bai wani. Ka gana wani ke maka magana, za ka ji kana son abu na lokacin kamar ka mutu saboda san da kake kuma ba alkhairi bane gonka Wani lokacin kuma za ka ji baka son abu kuma wannan abin alkhairi ne gonka To daga bisani sai eh. kuma ka zo kai bidiyo ka ce ka barkani me yasa ka ce ka bar kani to abin da yasa na ce na bar Kannywood mm. ah, saboda wato shi kanshi wanda ya zo ce an dakatar da ni shekara biyu mm. <coughs> sorry da ya tashi zai sanarwa sha ya yi, mun dakatar da Abdul Sahir mm. wanda aka fi sani da Malam Ali na kwana casa'in. wato sai ya danganta ni da inda aka sani sai ya danganta ni da yadda za a fahimce ni R24 mm. kwana 90 mm. kwana 90 ba kano suke yin kwana 90 ba R24 ba kano ba ne ba ka fahimce ni? Mm-hmm. ban dai fahimce ka ban ma za ka fahimtar da ok now kwana 90 mm. ba ta a ina ke kwana 90 r 24 to r 24 kano ne amma ai duk abin da babu babu babu babu babu babu amma duk abin da ya zama inta duk abin da ya zama arewacin 24 a ina eh. take a Kano eh. sannan sannan shi shi ah, za a ce maka wannan din eh, ministan social kaga na Kano state ne kuma duk abin da ya zama entertainer a Kano kaga dole yana yana karkashin gwamnati yana sannan shi kuma gwamno ne ya haɗa ya naɗa shi a eh. matsayin shi na shugaban tace fina-finai eh. ka gani ya eh. zama ya zama haka zai iya wakilta duk wani channel da take wanda Kano misali yanzu a ce ba Kano rio 24 take ba ah, to gaskiya baka fahimci baka fahimci abin da yake faruwa kai to ni na fahimtar ba <coughs> okay akwai kwamishina mm. na watsa labarai mm. kana ji na mm. akwai kwamishina na ma'aikata mhm. akwai kwamishina na kuɗi duk ina baka wannan misali ne kowa da aikin kowa da aikinsa eh. akwai gidan rediyon jihar kano akwai gidan rediyo mai zaman kanshi na jihar kano mhm. ka fahimci abin da nake maka mhm. magana ina jin ka jihar kano ko kuma kwamishina na watsa labarai kana ji na mm. yana da hurumi kai tsaye ya je a airing labarai ko wani abu da ya shafi jihar kano a rediyon jihar kano ba tare da an biya ko cc ba amma gwamnatin jihar kano ba za ta iya zuwa ta je ta yi wani labarai ko wata sanarwa a freedom wazobia fm kyauta ba sai an biya mhm. ka fahimci abin ke saboda ba zaman gwamnati suke ba mhm. zaman kansu suke yi su ake cewa private sector so yanzu da aka ce an dakatar da kai daga cikin kanu eh. dama kana wasu fina fina wanda suka yi wanda kanu da ka ce arewa 24 eh. ba ta cikin kanu ba ta cikin kanu so da ka ci gaba da aiki da arewa 24 din eh mana arewa 24 ai ni arewa 24 dama na ka sani yanzu hanzu kana aiki da arewa sosai kuwa sosai kuwa kana cikin kwana sai. ina cikin a ah. asalin cikin kwana 90 fina-finan fina-finan kanu eh. wanda suka irin wanda suke wanda wanda ake sa a YouTube eh. da wanda ake su ka dena. ai ni yanzu ni ba dan kane ba ne amma ina mutunta yan kane. Amma kana cikin arewa. Akwai iyaye na Kana cikin arewa 24. Ina cikin arewa 24. Mun arewa 24 da ta fi da ta isa. Sosai. wake ba dai ka dena ba ɗin. Na ba kane wuri ni ba dan kane ba ne. Ka gane eh. abin ke maka magana. Mhm. Ka gane ko? Eh. Ni ba na cikin Kannywood. Amma kana cikin Arewa 24. I'm a standard actor. Ka gane ko? Mhm. ko kuma barin kamar misali ni yanzu acto ne mai zaman kansa yanzu kamar bollywood da ah, nollywood da su za su dauka ɗauka so sai kuwa za kai, amma dai kai indi under abun ni independent actor ne yanzu mai zaman kanshi mai zaman kanshi bari in baka misali kwanaki akwai na fim da mai shadda yi mm. sai aka je aka ɗauko wani jarumi a kudu mm. ya zo yi wannan fim din a Kano kuma fim din Kano ne does that mean shi wancan da aka ɗauko ɗan Lagos ɗan Kano ne ba dan kanu bane ba ka fahimci an maka magana saboda haka ba wai dan ka zo misali eh, shikenan dan kana fim shikenan sai a ce dole sai kana cikin kungiya kaza ai kanu kungiya ce kungiya ce a gane ko na fahimta dai iya fahimta ta to kungiya ce kanu na fahimta yawwa so sai kai kuma abin sai hotin ɗinka a ni ba abin da yake kawai sai ka ba abin da yake bata ma kawai sai ka zo ka bayyana to bayan ka bayyana ba kai da ni announce din ba ina murmushi shi kanshi sai da na yabe shi bayan ka bayan ka fita ka ce ka bara ta kanka da Kanye mm. to babu wani dan mutane da ko wasu da ke cikin Kano da suka yi dan direction jin daɗi kuma suka so ka je ka alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab ba ta saya iya ba da maganin hiv ba muna ba da maganin aikata istim yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection goloria sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Yame sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah gaskiya an ki kira ni wallahi da yawa makuwa manya-manyan kano mutane da yawa sun ki kira ni mm. aka ce ai bai kamata a ce in yi announcing in ce na ba kano mm. ba ya kamata wato a je a zauna a yi waya-waya. na ce to ni magana gaskiya ni ba fushi ba fushi yasa ne ba inda a ce zuciya ne tun lokacin da aka dakatar da ni tun daga lokacin zan fito in ce na bari ka gane hmm. amma ban ma fito na nuna wani amma dai akwai wannan abin na wannan jaruman da aka kira bata zo ba har yana ciki da abin da ya kara a'a baya ciki baya sam sam sam baya ciki ai ba za ka hada da ita ba ai standardization dina ka gane ko da nata ba ma ɗaya bane ba ka gane Matakiya da nata ba ɗaya bane ba kawai misali ka gane yes ka gane yawa kawai matakiya da nata ba ɗaya ba so ba zai yi ka haɗa kanka da wanda matakin ka da nashi ba ɗaya ba ka gane ko ita mace ce ni namiji ne tana bangare tana bangare yanzu idan kuma ta ci fina-finai ta ce ka eh. ka zo ta ce ka zo ka bada hakuri ka ci gaba da aiki za ka yi a'a in ta gayyace ni mm. ta ce Abdulaziz ka zo akwai saukar ƙur'ani za a yi wa Kannywood saboda Allah ya kawo sassauci da rahama da wato masalaha da wa arziki da gyara ba ba malamai ne zan zo a misali aicha ne ka zo yanzu abin da nake son tambaye ka shine mm. idan idan Kannywood censorship eh, ta gayyace eh, ka ka eh. zo ta ce ka zo a zauna da kai mm. in kai a matsayin ka suna ganin abin da kai laifi ne kai hakuri ko da zaman mitin ne kuma ka zo ka ci gaba da aiki ka kamar ni ma zan yi aiki kuma ina son dan saka ka dan fito a mugun nan eh. ko dan iskan mutumin nan idan ka gani kwana sai wanda kake mata ciki to irin wannan ina so ka ji <laughs> ka fito a wannan rawar kuma babu kai baran ji daɗi ba ya Allah <laughs> to yanzu kana ganin suka gayyace ka zaka zo ka an da kira kuma ka <laughs> da farko dai eh. ah, na farko mm. ba za a kira ni ba me yasa kace ba za a kira ni? yawwa ai mutum baya raba kanshi baya baya cire kanshi rahama ubangiji Ok, kira da za a mu a Kano shine rahama ai kaman ka yanke ina magana ka yanke hukunci ne akan abu ba yanke hukunci ne ba duk mutumin da barin ga wata magana yanzu barin ga barin ga wata magana sorry mutum biyu in suka rabu suka tafi misali yanzu kuna magana da abokinka sai wannan abokin naka sai ya fita sai ya fita da fushi mm. kasa kasa kasa sai ya fita to zai dawo zai iya dawo amma idan ka bata mutum rai kai mutum ba daidai ba sai ya fita da murmushi to zai taba dawa amma idan aka ce ya dawo fa ai ba zai dawo ba baka da wannan tabbatar. Abinda nake so yanzu mu yanke wannan magana shine eh. idan gwamnatin sorry idan kanute eh. ma'ana shugaban kanute eh. abu el mustapha yaya abba yo yaya abba kamar yadda kake faɗa nan suna yana da daɗi a bakin ka yaya abba kamar eh. kana da wani broda mai suna ah, a shi wallahi shi kawai nake gano to yaya abba idan suka zo suka gayyace ko kuma wakilan gurin eh. suka zo suka ce malam ali ko kuma sai abdu sahir eh. muna gayyatan ka ka zo a zauna abin da kai mun gane ko kuskure ne ko ba kuskure bane ba haka kai haƙuri su ma ka ba su haƙuri a zo a ci gaba da harkoki saboda yanzu akwai wa'inda ba sa ji daɗi a ce irin yadda kaga kamar ina kallon ka uku sau mm. uku kaga kana rashin mutunci kaɗan sa kwallon kaɗan mm. tatu ɗin kana eh. bala'i fa yanzu irin wani abu duk mun yi misin mun fans ka ai ba za mu ji daɗi ba irin wannan ka tana da mu kai azga abdul ki ga baki ɗabi'un ka ba na ɗauka <laughs> Allah wallahi ka gani irin ɗan abu Allah ko mm. Allah ko eh. wani lokacin in ne shuru sai in ga Allah da kai gwada ji fresh saboda birin eh? gyara zama kan wani lokacin da kai gwara ji fresh to sai duk wanda aka ce da shi gwara ji fresh karshen shi ni yanzu a karshe wallahi kai ji fresh ne ya ce mini ya ce mini mun je Nijar wani lokaci ya ce min ya ce min Abdulaziz na ce ya kai. ya ce min lokacin da baban mu tana da rai wallahi suna haddace Qur'ani na ce ji fresh ka haddace Qur'ani babu ku tana da rai eh. ya ce wallahi kawai sai ran nan na ji fresh ya ce wai an mai da shi Islamiya tuyar bala'i ne ka rage qur'ani kuma a ci america islamiya to kaga da ɗabi'unka alquran ji fresh to ni me ne a cikin da ɗabi'u na ji fresh kawai dai na faɗa ma na san da har yanzu baka amsa min tambaya ba mhm. za ka ansa kiran nan ka je ka wannan kaga ni ba wani ubangida nake da shi a Kano ba eh arewa 24 kana ji na mm. ni eh, ba wani wani revenue ko kuma wani kuɗi ko incomes zan ce ko nake ka nake generating wa Kano ba ballantana a ce dan na ba Kano za a gangami za a ce dole sai an dawo da ni Kano da ni with or without me Kano za ta ci gaba dama can tun kan tun kan na fara haka ne da kai da babu kai za ta ci gaba tun da mm. domin haka ne amma kuma akwai wani dan wuri in ya dan bantare ba za a gane a bantaren ba mm. amma kuma in aka dawo da shi zai fi kyau wurin eh. yanzu misali mm. nan ba interview nan muke ba eh. yanzu misali ga wancan fefen an dauke shi ba zai hana mu interview ba amma yana gurin zai kyau mm. ka gani eh. to kai kana irin wannan level ɗin. Eh. <laughs> in babu kai eh. ba zai ba za ta yi ƙasa ba idan da kai ba za ta yi sama ba amma kuma da kai ɗin a zuwa ta ta yi sama sama yanzu dan mm. ajiye kafarka bara mi wata tambaya wata tambaya wai ban gane ba interview kake min ko kuma kana koya min zan yi rayuwa a baran ma yanda ka ce a yanzu tun daga barkaniyo aka daina ka o da amma ka ji hoto za a ce kai haka a to ai ma ne ne je hoto ne to shikenan ina aka raba kallo. gwamnatin Kano mm. ta injiniya Abba Kabiru Yusuf mai girma gwamna babana <laughs> ka san lokacin da aka dakatar da ni na dauko yara na ce me zan kawo mai jikokinsa eh na dauko Ramadan da na jima na ce eh. mai to ai mai girma gwamna ga jikokinka tunda mm. yanzu an dakatar da ni a kanewood kuma ba abin da nake yi ka fahimce ni mm. ai sako na tura wannan shi kan shi abin ai sai da ya magana a freedom da aka yi da shi yace na je na dauko yara ina drama ai drama ne to yanzu eh. ana maɗan madan drama ne ka yanzu a da ba <laughs> yanzu ba kana kwana ta ba drama bane ba gaskiya ba ai rayuwa nan asalin rayuwa ake yi malam ali kayo mata ciki ta haihu tana da ɗa, ɗanka ne asalin rayuwar zahirin rayuwar society ake nunawa ka gana wake maka magana kana ji gwamnatin da take take yanzu gwamnatin abba kabir yusuf misali yanzu sai abba ya gama mai mm. girma gwamna mm. dole ai ka san kaman wancan mukami ne wanda ana canzawa mm. to idan su suka gayyace ka za ka eh. dawo ka ci gaba suka gayyace ni suka ce ka dawo tunda ai sabida yanzu ne ake wani sabida yanzu kowa yana hawa da tsare-tsaren shi eh. misali yanzu zai hau da ya hau ya ce za a sabunta rajista za a yi kaza za a yi kaza mm. shi ma wani ya zo dole za a sabunta rajista mm. ko to mm. kana ganin idan su suka sauka suka zo za ka iya dawa to magana ta gaskiya wato ni na baka ne da har abada insha Allah dawo gida ba ma zan da sauke kayanka amma ban tafi da kaya ba a garin na ban je da kaya ba kuma ban tafi da su ba kaya hakuri na hakura muna jin daɗin ganinka muna jin daɗin action ɗinka saboda kai ni fan ɗinka ne wallahi kana burge ni in Allah da kai ba fan ɗina bane wallahi kana burge ni in ka ce gaba kanu akwai wani gurare ka san in faɗa maka fina-finan da kake ka san ina kallon fim sosai duk wani series da ake a kanu <laughs> Allah ina kallon shi na fara kallo a series da na fara kallo tun daɗin kuwa na fara kallon kanu ya zo su kwana ta sai ka cire daɗin kuwa kuma daga Kano daɗin kuwa ma ba fim na Hausa bane ba ba fim na Hausa bane ba to shikenan naji na zo mm. nake kallon su alaka mm. labari na uku sau uku kishiyata mm. gidan ba da ko dukka su a duniya su sanda ka gani dukkan fina-finan nan su au daga dara su haiwaye duk ina kallon su alaka ne mai girma mg duk ina kallon su kuma a cikin fina-finan da na lissafa ma akwai wanda kake ciki saboda kaga dama can ka fito a dan iska nan ka fito kuma a dan daba mm. irin dan daban nan amma gaye mm. kana jim din nan kai dan tatu din nan dan mucijiyan nan a saman nan mm. kuma duk dan fim ake yin ta yanzu duk ka daina wato ka san wani abu ni wala tausayi ma kake bani ala san ne zaka ke bani tausayi eh, eh. saboda kai da kai da sa ranka in dawo Kannywood Allah hagwara sa ran da 'yan mining suke yi. Ka jini Mala Ali. Ka gano sana Gwara 'yan mining ma suna sa ran za ta fashe za ta fashe za ta fashe kuma insha Allahu 'yan mining za ta fashe. Kana ji na? To kai sa ran da kake zan dawo Kannywood. abinda wannan abin ya zama kabar ka ka allam ya kun kawai ka sa a ranka kamar ban taɓa rayuwar Kannywood ba. Amma ina da abokai irin ku ina da 'yan ku da kike ba gaskiya you are my friend you are my younger brother. ina da yan uwa da abokanai da iyaye ma ba dan bara sai faɗo ta magana amma dai shikenan um, tun da yanzu ka yi duka dai ka wannan kai haƙuri ka wannan saboda muna amfani da mutane da ba su daɗi ba abin ya shock ɗin su kaza da kaza tambaya na na gaba za mu taɓa kafin ka ci gaba ka je ka duba comment section ɗina lokacin da na ce na bar Kannywood an ta cewa ka dawo ka yi haƙuri waɗanda suka dinga min suka dinga min cewa Allah ya sa ka shefa alkhairi Allah ya sa ka shefa alkhairi addu'a da aka dinga min ka mm, fahimce ni mm. ninkin ba ninkin ina nan kuma ina ganin addu'a masha Allah kuma I'm not saying wai mutanen Kano ba mutanen kirki bane akwai mutanen kirki da yawa a Kano wallahi na babu inda babu na banza babu inda yawa ka gane ko ai ita duniya makaranta ce yawa to ina akwai kowa da irin fadin shi in kasuwanci kake akwai yan banza ina jin kamar mu da lokaci sauri sauri sauri sauri tambaya na da karshe ina so mu magana ya zaka cewa mutanen da suke mining yan mining kenan mm. magana ake ta yan mining ya ce musu eh, ya irin kana ganin cewa abin da suke da jiran da suke da yan abubuwan da suke suna kan daidai ko kuma ah, ba su wani abu ba eh. ai duk mutumin ma da yake da gaggawa a rayuwar shi mm. mutumin da ba zai aiki tukuru ya darkofa ya darfafi wani abu da yake so ba ai ba ai ba zama inda zaka je ai ai in kana son masu discipline ka nemi yan mining suna da discipline suna da consistency ni ba na yi gaskiya wallahi azin ban ma iya ba ma sai da ake amma a matsayin na dan gym duk wanda yake gym zaka same shi da consistency yana da discipline ka bayyance ni ko yana kuma da jajircewa kusan abin da imani suke da shi kenan ka gane hmm. saboda haka to ai ga da akwai sanda aka yi hmm. aka yi mining din aka yi mining din fa ya bai fashe ba eh. kuma irin wannan sun haƙura ba sa haƙura ba eh. to duk mutumin da yake da irin wannan zuciyar mm. to ka sa ka sa a ranka cewa wata ran za ka ga abin da zai zama yanzu dai kana ba su ba sa sarewa ai duk mutumin da ba zai sare a rayuwar shi akan wani abu da ya sa a gaba ba kana ji ko mm. to wallahi tallahi ka guji lokacin da zai zo ka ga abin da zai zama a rayuwa ta fashe ko ba magana ita fashe ba yanzu suna sa wa kansu haƙuri da juriya suna wato suna suna suna koya wa kansu wannan abu suna suna koya wa kansu wannan abu a nan gaba a rayuwa babu abin da ba za su iya yi ba kuma da ma insha Allah ta fashe ai la gabi Allah ya fasar da ita amin yanzu lokacin akwai lokacin da akwai lokacin da aka zo wani babba a ƙasar nan ya zo ya ce matasa suna kwance a cikin ɗaki za su dinga samun kuɗi aka yi ca a kan shi aka ce ai zai zo ya kawo banzar da ba ɗabi'a yanzu hmm. how many how many youths matasa ne suka zama multi billionaires da waya kawai a su? wannan crypto din da ake yi da in kace in kace da in kace da mutane za a samu kuɗi a crypto a wani abu crypto iyan waye su mara shi su zane kama ma haka ne to mun gode ma haka zuma ma yan mai ne saboda yan mai ka su su gaba salamu mun gode Allah saka kuma da Allah kamar ya kana jin wannan a ai magana dan dan ja gefen kama mm, bismillah yin bismillah na shi dan ai neman tsari muke da irin kwai wallahi neman tsari ai kai abu neman tsari ne yake. na ka fita da kani ko ma me za ka iya faɗa